يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة رلالة وكل رلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta juma'a ko muna sha hudu ga watan ramadan hijira 1446 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a irin wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka domin neman albarka ta alkur'ani da neman ladan karanta shi da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi idan ba manta ba a jiya muka fara surun kafi jiya mun tsaya kan aya ta shida yau za mu tsora kan aya ta bakwai da Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا نعم الله ملك كيتي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها lallai mu muka sanya abin ƙasa muka sanya ƙawa a gare ta zinatan laha ababa na ado gare ta da ahsanu amala domin mu jarabta bayi mu ga wane ne zai fi kyautata aiki a cikinsu ana kawar duniyar za su rudu da ita da fizgar shaidan koko a za su ɗauka abinda ake sawa a duniya na kawa amfani ake da shi don abauta ma Allah wa inna la ja'iluna ma'alai alaiha sa'idan jurza sannan lallai mu ne kuma za mu sanya duk abin da ke kanta za mu sanya shi ƙasa wata rana turkaya juruzan ke ƙasassa ana ishara zuwa ga tashin kyama kina duk wani ado da za ka gani a wannan duniyar na ƙawa da zina to kuma akwai lokacin da za a zo gaba ɗaya a share shi wannan shi ya kamata bawa ya fahimta duniya jarabtawa ce kamar yadda wannan ayar ke ishara ibn kasir yace annahu ja'ala duniya daran faniyatan sannan muzayyanatan bizinatin za'ilatin Allah yake ba mu labari cewa ya sanya wannan duniyar ta zama gidan karewa faniya gida ce da kuke ganin ta mai rudu kamar za ta tabbata amma gida ce mai karewa kuma an kawata ta da abubuwan kawa su ma masu karewa duk abin da za ka ɗauka Saban ƙasan nan da aka sanya to an sa su ne a matsayin ihtibari jarrabawa nau'o'in abin da aka sa a ban ƙasa akwai dai abinci akwai abin sha akwai tufafi sannan akwai wurin zama gida kenan sannan akwai abin da ake kira abin hawa waɗannan su ne manya-manyan abin da ake sawa a ban ƙasa wanda in bawa ya sake su dukkan Allah na sa su ne a matsayin ni'ima don mutum ya amfani da su ya ji daɗin bauta ma Allah ba wai su ruɗe shi ba ka tashi neman abinci kuma ka tsallake halal ka tafi zuwa haram ka tashi neman abin sha ka kishan halal ka tafi zuwa ga haramun a baka tufafin da za ka sa ka sa na abin da aka ce ka sa wanda zai suturce maka al'aura ka yi ado sai kuma ka tafi kai alfahari da shi ka yi na kasaita wanda zai sa ka girman kai haka nan in ka ɗauka mazauni gidan zama kenan shi ma gida maskan gida mai yalwa ni'ima ce an ba mu wannan ni'imomin don mai amfani da su ji daɗin bauta ma Allah to sai ka ɗauki gida wurin kafafa ne ka ji kamar ka zo kenan ka tabbata a wannan gidan za ka zauna har abada haka nan abin hawa tun zamanin manzo ana alfahari da abin hawa dawaki da raƙuma yau kuma motoci da jirage da sauransu dukkan su Allah cewa inna ja'alna ma alal ardi ma dinnan tana cikin alfazul umum mu lallai mun sanya abin da ke ban kasa a ga duk abin da ke ban kasa an ka dauka Allah ne ya sa shi ba wani abin da shi abin shi ya kan shi ba kuma abin da mai abin da aka ba shi ya ce shi ya yi shi Allah ne ya yi kamar nan ga tanan an zayyana ta da taurari da haske ƙasa ga tanan an shimfiɗa ta da bishiyoyi da koguna da ruwa duka waɗannan ni'imomi ne da Allah ya mu muka yi ba wanda ya ce shi inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha wa qaishe sai Allah ya ce linabluwakum ayyukum ahsanu amala dan mu jarabta ku mu ga waye ne zai fi kyautata aiki zaka rudu da wancan zina din na duniya kawan ka manta da bautar Allah wari hmm? ya waye mai kake kana can neman kuɗi kana can neman duniya kana can gida kana can tuka? kana duk zama wato ainihin bawan duniya bawan ababen da na lissafa mai kake neman kuɗi mai kake neman abinci neman gina duk waɗannan ababa halayen ne kuma an ƙawata su a zukatanmu haka Allah ya ce ko zuyina lin nasi hubbu shahawat من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث duk wannan su ne Allah ya ce an kawata ma dan adam su amma ƙarshe me aka ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab duk waɗannan ababen jin daɗin duniya ne halan ne ka neme su ka same su amma ka suluɗe ka domin ga abin da Allah ya ce abin da ke wurin Allah shi ne ya fi kyau ya fi lada ya fi sakamako domin shi shine tabbatacce ne ke wurin Allah aljanna wannan jin daɗin duniya da muka lissafa duk a baka su amma ka mutu baka sami aljanna ba wallahi sai kawaye gari ka ci ba kama taɓa jin daɗi ba yau mun karanta hadisin ashe kaga har mu yadda ruɗin duniya ya ruɗe mu eh jarabtawa ce tabaraka ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ayyukum ahsanu amala duk kashi mutuwa da rayuwa jarabtawa ce rayuwar kananan da rai jarabta ka ake me zaka yi mutuwa kuma ya an mutu akan imani shi yasa Allah ya ce ya sa su dan ya ga waye zai fi kyautata aiki waye zai yi dan Allah waye zai yi yadda manzo yake ai shi yasa mamu wato ibn kasir ya kawo wani hadisi hadisin abi sa'id yace lalle manzo sallallahu ya ce inna dunya hulwatun khadra wa inna allaha mustakhlafakum fiha fanadirun madha ta'malun wattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kana fi nisa wannan hadisin ya gabata hadisi ne ingantacce manzo yake cewa inna duniya hulwa duniyar nan da kuke ganin ta zaki gare ta hulwa daga na aka sami halawa ko muke cewa alawa da hausa asali larabci ne halawa mai alawa mai zaki kina wadda aka wasa fa duniya ce zaki gare ta ba ta da zaki yanwa ba dube da aka dukufa a kanta ba a ta rikici ana fada ana gaba har a ga kisan kai zubar da jini ta saboda duniya zaƙi gare ki annabi ya ce hajara kore fatau take haka duniya take amma sai Allah sai annabi ya ce wa inna Allah mustaqlafakum fiha idan Allah yana sanya ku mamaya a cikin ta ita wannan duniya mamaya yanzu shekara 100 wallahi duniya na nan ba mu bane 100 a nan gaba a baya ɗari da ake ba mu bane wasu ne sun tafi suna kabari yanzu suna cikin barzahu suna jiran tashin kyama mu kuma yanzu muna jiran ajali wanda ba za su zo duniya ba ta tashi ba ana nan kadara saboda haka wuri ne da wani zai mai kaga kai ta tashin hankali in gida ne nan za ka bashi kaya su gada kaga an sayar an fashe an rushe an sake da za a dawo da kai shekara hamsin a ce ina gidanka yake alhaji ba za ka gane ba layin unguwan makila ba za ka gane ba an sake layin an sake ko ba haka duniya take ba ne kawai ya tafi kai ma ka tafi wasu jama'a sun zo sai annabi ya ce Allah ya yi wannan ne nazirun ma za ta amalu ya kalla ya ga wai me za ku aikata cikin duniyar shagaltuwa za ku yi da rudunta ko ko a'a za ku tsaya ku fahimci wannan ababen da aka sa mana a matsayin ni'ima ne mai amfani da su mu ji daɗin bauta ma Allah ruwa mu sha iska mu sha ta ko haske mu gani gashi nan ya amfane mu ta fuskoki daban-daban duka ƙarshen shi shine mu bauta ma Allah amma mu shaƙe iska mu sha ruwa ni'imomi mu ta amfani da su ƙarshe mu kangare ma Allah ba bauta masa ba bin dokokinsa ba jin sunan manzo dai amfanin neman kenan Sai ya ashe jarabtawa ce rayuwa 'yan uwa sai mu tsaya mu kalli wannan jarabawan kar mu yadda ba mu ci jarabawa ba Allah ya ce wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza wa inna lallai mu la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza lallai za mu sanya ma alaiha abin da ke kanta ta kasa kinan duk wannan kawar da zina ɗin rubi da ake gidaje gidan ciya gida hawa biyar hawa goma hawa ashirin hawa hamsin hawa hamsin an ɗan adam ne gina shi inda za a zauna a sunan gefen teku a sunan a hasko maka new york ta da take a harko maka faransa harko maka ba munan ƙasanmu da muke fama da mu ma muna ma'alla godiya to duk wannan yadda ka gansu nan Allah ya ce wani lokaci za a sanya su idan malaman tafsiri suka ce shi ne turaban duk za a mai da ita tubaya juruzan ne wurin da bai da bishiya bai da wani ciyayi da ya fito shi ake ce juruzan ƙasar za ta zama fako tal duk wannan gine-ginen an gama bishe su to kun idan wannan lokaci zai zo ɗan uwa a mai da duniya haka ne na karoɗi da ita kai zama ka manta da abin da Allah ya halice ka dan shi saboda haka a wata a can Allah ke mana bayani yadda ya sanya duniya awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruzi wa nukhruju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yabsirun cikin suratu sajada ana nuna mana yadda ake sada ruwa ya shiga cikin ƙasa busasshiya daga nan kuma ta fitar da tsayi mu ci nan duk muke samun su shinkafa su dawa su acca su wane ne dinnan sannan dabbobin mu su ma su sami abinci ƙasa yanzu ka fita gonakin mu a bushe suke damina na yi ruwa ya sauka shi ke ne ka gansa ko kore kwatau to yadda suke nan haka wannan duniyar yadda kwanaki can watanni ka fita za ka ga kore fatau gonaki yau kuma sun kashe babu komai sai dai bambancin akwai bishiyoyi to ita waccan arzikin ba ma bishiyar tal, komai an share shi ashe kun ga bai kamata mu ta rikici kan duniya ba abin burgewa shine dan uwa ka ɗauki wannan ka auna su a ma'auni na me na jarabawa duk abin da Allah ya baka ka yadda ruɗi ka lafiya ce dukiya ce ilimi ne hmm? duk wani abu kake yadda ruɗi ka daga wannan duniyar ya ruɗe ka daga bauta ma Allah daga bin manzo ka tsaya a matsayin wanda ake jarabawa kuma kai kokari ka ci jarabawa Allah ya samu ci jarabawa Me Allah ya ce am hasibta anna ashaban kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba na'am إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك منك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا نعم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نعم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا amada na'am Allah malaukaki yace am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba shin kana tsammani cewa mutanen nan na kogo da kuma raqim sun kasance daga cikin ayoyin mu ba su ban mamaki haka kake tsammani sai in haka ne lalle ababan mamaki ne ana yadda manzo ya zata haka ne ababan mamaki ne kuma Allah zai faɗi yadda kisa take iza awal fitiyatu ila al-kafi wato lokacin da waɗannan kamarin suka je suka fake cikin kogo faƙalu suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahmatan ka ba mu wata rahama daga gare ka ta musamman wahayye ilana min amrina rashada haka nan kuma ka tanadar mana wata shiriya ta musamman wato wacce za ta zama shiriya daga al'amarinmu ala'a ala azanihim fil sini na adada Allah madaukaki yace sai muka sanya shamaki a kan kunnuwansu wato ainihin su waɗannan mutanen kogo suka zauna fil sini na adada suka zauna cikin kogon wani adadi na shekaru ثم بأفناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا أنا su domin mu san waye ne cikin ƙungiyoyin nan guda biyu da fi kiyaye lissafin adadin zaman da suke a cikin koko to me ake nufi da wannan isa ta ashabul kafi ƙur'ani yadda ake labarai a duniya a ce kanin labarai sai a karanto su to daga baya kuma mai ba da labari sai su to ga su in detail wannan shi Allah ya mana cikin ayoyin nan wato aya ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu Sune ne kisar ashabul kafi aka faɗi kaninsu a dunkule bayan nan kuma za a zo a faɗe su filla-filla an a dunkule ana nufin kisar yadda take Allah ya ce shin kana tsammanin su mutanen nan na kogo warraƙimi da wanda suke ko kuma da shi raƙim abu biyu ne kinan ko kanu min ayatina ajaba sun kasance daga cikin ayoyinmu na masu ban mamaki ne manzo sallallahu sallam yana mamakin wannan mutane da suka shiga shi ne Allah ke tabbatar da wannan mamakin nashi ai akwai ababen mamaki da suka fi nasu shi ne kamar me kamar halittar sammai da halitta ƙasa da wannan cikin zawar dare da yini da jujjuyawar lokacai mamakin halittar su da sanya su yadda suke gudana tun da Allah ya duniya har yau mamakin safi mamaki a sabul kafi ina sabul kafi shekara 309 suka yi ko suka gama amma rana ga tanan ta huduwa ta faɗi tun da Allah ya duniya har yau ko taurari haka hakanan saman nan da ƙasa yadda suke halittar su inda abin mamaki mai girma ai babu irin su wanda za su na maka kudura ta ubangiji da iko nashi akan abin da ya so yayi amma aka kawo kissar baya a jiya karatu mun ji cewa an tambaye annabi ne me labarin su da kuma shine kissar ta zo nan a dunkule Allah sai ya ce idza awal fitiyatu ai lokacin da wasu samari ne suka shiga cikin mai ilal kafi suka shiga cikin kogo faƙalu da suka shiga sai suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan ya ubangijinmu ka ba wata rahama daga gare ka kai za ka ba mafita kai za ka ba rahama da za mu samu mu tsira daga inda muka tsinci kanmu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada kuma ka wato ainihin tanadan mana shirya daga al'amarinmu duka ya zama cikin shiriya abinda za mu yi na rayuwarmu ga baki daya inda mun tsinci kan wani yanayi mara daɗi to shi ne sai Allah ya ce ala azanihim fi kafi na adada da muka sanya shamaki tsakanin kunnansu wato bacci mun san a ido ne kake ganin alamun bacci ko ana bacci sai idan ke rufe malamai suka ce me yasa aka faɗi kunne anan? kunne inda za ka bacci mai nauyi to sai an cire na'urar da kake ji domin ji da kake shi ke hana maka bacci mai daɗi an taɓa ana bacci ana ji Sai dai a ce a yana ɗan bacci bacci domin ina jin duk abin da ake to baccin yana daɗi bacci mai daɗi sai ka daina jin komai to shine aka ce wato sai aka sa masu wani shamaki a kunnuwansu ya zama suka rika wani bacci wanda yake bacci ne kamar ba su dare amma da ransu amma bacci ne duk abin da ake ba sa ji suna ta share baccinsu shi da Allah ce muka sa masu wannan tsawon wasu shekaru eh adada su ne ne. shine muka ce shekara 300 da nawa da tara suke suna cikin kogo suna bacci kuma ba asnahum sannan muka tashe su shi ma dan me lena alama ayyul hizbai da ma labisu amada dan mu san kungiyoyi biyu da suke sabani su yaran dan da suka fito kogon su kan suka fara tattaunawa wai tsawon zaman shekara nawa ce ko kwana nawa ko kwana nawa ko sa'a nawa sai mutanen gari su kuma wanda can suka san zamanin tarihin abin da suka yi da kuma sadda suka fito su ma suna da nasu lissafin wannan tsakankanin lissafin nasu a san me kuma dan Allah ya tabbatar da tashin kiyama yadda ya tashe su bayan shekara 300 tara suna bacci ashe haka zai tashi bayi bayan an mutu daga kabari da mayan masu da ransu mai da waccan aka tashe su suka kuma suka ci gaba da rayuwa a nan wurin kamar yadda na ce ibn kasir da ya kawo wannan ya matashiya ce wato tsakanin labarai ne ɗaya ta ƙinsar su a sahabul kafi kamar yadda muka ji cewa ƙisar su ce da take nuni zuwa ga ƙadara ta ubangiji ƙudura ta ubangiji yadda ya tashe su wannan kuma Allah ya haka zai tashi bayi bayan an mutu duk shekarun da aka yi a cikin ƙasa idan tashin kyama ta zo za a tashi kuma kamar yadda muka ce wato waɗannan samari ta da ta zo sun gudu kamar yadda ibn da ya kawo kissar yake cewa wannan samari sun gudu ne da imanin an sami a sun yi imani da Allah samari ne lokacin wato rumawa suna da wani sarki ana kiran shi da kayanus wannan da kayanusun babban azalimin sarki ne wannan samari an ce ‘ya'yan sarakuna ne da ‘ya'yan manyan gari sai Allah ya cusa masu imani sai suka ga su ba za su bauta gumaka ba ba za su bauta ma kowa sai Allah ba suka yi ta zara kansu suna zara kansu suka je suka taru suka koma gefen gari suka ci gaba da bauta ma Allah shi kadai suka ce su ba za su bauta ma gunki ba sai labari ya je cewa ga su can sun wari sai aka dauka aka kai ma sarki da kayanus ga waɗancan samari ga abin da suke sarki ya kira su zo gaban shi da suka zo gaban shi shi ne ya nemi lallai lallai su bar abin da suke na bauta ma Allah shi kaɗai su dawo zuwa ga bautar gunki suna fahimta dawo zuwa ga ababen da suke na bukukuwa na al'adu na gargajiya na tsafi ko kuma suka ce faufau ba su bauta ba su ba bauta ma wani gunki sai Allah kaɗai aka kafe sarki ya kafe aka ta gwabzawa ƙarshe sarki to zai kashe su gaba ɗaya to shi ne da suka ji labari shi ne suka gudu suka baggari suka fita suka je suka shiga cikin wannan kogo da muka ji labari na fata kuna fahimta suka shiga cikin kogo da nufin tserewa da addininsu da aƙidarsu da imaninsu da suka shiga kogon shi ne suka yi addu'a eh, shine iz awal fitatu ila al-kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan da suka shiga kogo kun ga kogo ai ba wurin rayuwa bane har abada yayin ka shiga ka dan fake kamar yadda annabi da zai hijira da abubakar suka shiga suka yan kwanaki suka shiga suka tafi sai suka ce ya ubangiji muka ba mu wata rahama ta musamman daga gare ka sannan ka sama mana mafita ta shiriya daga gare ka a cikin duka al'amuran shi ne fada suka shiga kogo shi ne Allah maɗaukaki ya ce suka zauna tsawon wannan shekaru Allah ya aje su ya sa masu bacci kamar yadda za mu ji ƙisa filla-filla bayan sun yi shekara ɗari uku da tara su su bakwai da karansu na takwas suna ciki shi kuma kare yana dandamalin ƙofar kogon yana aje da ƙafafunsa shi nan shi ma in an gan shi kamar yana ji yana gani su ma inda za ka leƙa za ka gansu kamar suna ji suna gani Allah yana jujjuya su dama da hagu kamar yadda za mu ji wannan tsawon shekaru duka suka rayu to shi ne a nan Allah ya kawo kisa a dunkule kanin labaran sannan mun shiga sai ko mu ji fillafilla ta kasance wanda yake nuna ashe mutum duk da za a matsa mashi akan addininsa to lalle ya hijira E, hijira ya tafi inda zai bauta ma Allah kada ya yadda a raba shi da addininsa kamar yadda matasan nan suka yi kamar yadda manzo ya yi makka yana son ta saboda me je inda zai bauta ma Allah ya sai yanci haka su ma suka yi suka fita suka tafi suka shiga kogo kuma Allah ya ba su mafita na wannan kogo da ainihin suka shiga sai magana kisar mutane biyu da suka ja in ja ko jama'a biyu ko kungiya biyu awon shekarun da suka yi wato a wannan lokaci bayan sun fita da tattaunawan su ma za mu je wane ne ne cikinsu a ake ganin magana su ita ce malamai sun ce magana su matasa abinda suka tattauna ita ce malaman tafsiri suka rinjaya ba maganar jama'a gari ba dai labarin zai zo mana nan gaba insha Allah Eh? yawa raƙin ko ban bayanin raƙin ba raƙim shi kuma yadda ibn tafsir ya kawo ya kawo wato a saɓani daban-daban na malaman tafsiri ya ce daga cikin malamai a kowanda su ce da ake kira a raƙim shi ne shi wato shi kan shi kogon wasu ka ce a wadi wani wadi ne shi kuma kogon yake a wurin shi ne ake ce ma wadi ake kira shi raƙin. wasu kaci a'a abinda ake nufi wato shi ne a kamar da nake shi a raƙin ɗin suka ce wani dutse ne daban shi dutsen shi ne raƙin shi kuma wannan kogon a wannan dutsen yake shi ake ba shi wannan sunan ibn kasir ya kawo maganganun malaman tafsiri daban-daban yace amal kafu fa huwa gharun fil wadi wa raqimu ismul shi kogon shi ne wanda yake wato a cikin wani kwari shi kwari shi ake kira da ƙin wasu malaman suka ce a'a sunayen mutane ne aka rubuta aka mallake a ƙofar kogon wannan sunayen nasu rubutun shi ake kira da ƙin duk ma dai wanda ka ɗauka da rubutun da kogon dukkan su ne daga cikin ayoyin Allah wanda zo mana cikin ƙur'ani muka ji kuma abin da dai ake so mu fahimta shi ne darasin da ke cikin isa darasi musamman na matasa yadda suka rike imaninsu ba su yadda su rabu da imaninsu ba duk abin da aka nuna masu na za a halaka su za a raba su da duniya suke digara a raba su da duniyar kamar fir'au da yadda yi ma musa alaihi salam da mutanensa su ma haka aka yi aka reto yan sihiri ya eh, ga yan sihiri su ba su imani aka za a kakkashe su za a dadda za su kace sun imani yasa aqida ƴan uwa ba abin da ya fita shi yasa ake so ka zama kana da aqida abin da ka kudurce ka yadda da shi ba wanda ya sai raba ka da shi ba wanda ya sadi duniya ka yadda da wannan abu haka yake to daga nan shikenan ba wani wanda zai wasa da hankalinka amma ka raba ka da aqida to da abin da aka kama shikenan sai ka tafi na jin shikenan ko sai gaba mai Allah ya ce za a ci gaba da mana bayanin kisar dalla dalla Allah ya ce الحق نعم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نعم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا سقطا نعم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا نعم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم Na’am, Allah malukaki ya ce, Nahnu na kusa alaika na ba hun bilhaf, lallai mu ne za mu ba ka labarin su za mu ƙasanta maka shi ne za mu ba ka labarin su bilhaf da gaskiya. Ba can ya wata magana da muka ce Yahudu suna tambaya suna waye ya yake, magana da ta zo cikin ƙurani ya shi kire ta Kat. za mu ba ka labarin su labari na gaskiya innahum fitetun lallai su wasu samari ne amanu bi rabbihim wanda suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda kuma sai muka ƙara masu shirya wa rabatana ala qulubihim muka daura zakatansu idza qamu faƙalu lokacin da suka tsaya suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa lan nada da uwa min dunihi ilaha ba za mu kira wasu alloli tare da shi ba wasu ababen bauta ba za mu kira su mu bauta masu tare da shi ba da kaji kulna idan shaɗaɗa idan muke wannan to lallai mun faɗi ƙarya dan mu mun san ba wani abin bauta ba Allah ba wannan gumaka da kuke bauta ma ƙarya ne ba alloli ba ne kuma muka yi haka mu ma mun yi ƙarya kenan ha'ula'i qaumuna takhadhu min dunihi aliha waɗancan mutanenmu da muka baro lallai mutanenmu ne da ittakhadhu min dunihi aliha sun riƙe ababen bauta min dunihi kuma bayan Allah wanda ba Allah ba sun riƙe su ababen bauta laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin ina ma a ce suna da wata hujja arare da za su zo da ita za wacce za ta nuna abinda suke na bautar wanda yake bauta matsin sun cancanci bauta had wani na sha gaya mana wani duwar da ake bauta ma to kai da kake bauta ma idan an titse ka ba za ka iya kawo ta bauta ba ko akwai kai ko da an tambaye ka me yasa kake bauta ma Allah farko ka ce shi shi ya halicce ka shi ma wanda kuke jaye da shi ka ce kai ma shi ya halicce ka shi ya sama shi ya ƙasa ita tashi ce ruwa na komai ba su ne hujjoji ba to shi wanda kake bauta ba shi kuma me yayi to shi ne suke cewa laula ya atuna alaihim sultani sultanin bayyin ina ma da suke bauta masu za su yi zuwa da wata hujja bayyananna dalilin bautar akwai ta babu saboda haka faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba waye fi ƙarya waye fi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah babu shi duk wani azzalimi da kuka sani ban ƙasa yana bayan mushriki wanda zai kirkiri ya jingina ma Allah to ba a zalimi irin shi ne eh, Allah bai da ɗa kai da mata ka ce yana da ɗa ka kirkiri wannan kare ka jingina mai to ba a zalimi irin ka ya ce wa izi ita zaltumuhum wa ma ya abudun lokacin da kuka ƙaurace masu su wancan masu bautu gunkin iyayenku kenan kuma ya abuduna da ababen da ke bauta ma illallah sai Allah kadai kuka tunkara shi za ku bauta ma fa'awu ilal kafi kuka je kuka fake wato ainihin a cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi kuna neman ya yalwata maku daga wato ainihin rahamarsa wa ilakumin ilakum min amrikum faɗa sannan kuma da ainihin wato ainihin maku shi shine ta ya yassare maku yadda za ku yi al'amarinku ya zama za sauƙi cikin sauƙi abu biyu kinan suke nema na farko dai Allah ya saka masu rahama mun rahama ita ce inda ka sami rahama a rayuwarka ta duniya da lahira shi kenan ya dace Allah ka ba mu rahama to sannan kuma Allah ya sare ma al'amarinka komai ya zan sauƙi a rayuwarka ta duniya da gobe kiyama ce wannan shi ne? to kaga ana an fara mana tafsirin kisa din ko Allah ce nahnu na ƙusa alaika ku ji ƙur'ani mu ne za mu ba ka labarin sun na ba a humbil haq labarin suka gaskiya ta abin da ya zo ƙur'ani kuma ana magana wata magana da ba babu magana ita ce ƙarshen kat na na gaskiya ba mu za mu ba ka labarin ashabul kahfi suwaye sun shi ne sai aka fara aka ce innahum fikatun wasu samari ne wannan kalubale ne 'yan uwa ga samari a yau da gobe ana so a nuna maka tun farko samari su ne 'yan gaba-gaba wajen imani da Allah zamanin manzo haka duk annaba an kaje kana karanta kisoshinsu ga masu sauraron su yara ne matasa tsofaffi galibi su ƙwaƙwalwar ta riga ta yi nisa a kan abin da take ba kasafai suke karɓar gaskiya ba sai wanda Allah ya so da shirya suna nan yasa ko da annabi ya zo ya ta da awashi ya fi mai da hankali kan matasa yanzu ko wannan zaman namun za ka tace ka tsefe suwa suka fi yawa ba wai muna cewa matsayin kudattawa suna da abin nan amma za ka ga wani bin tsoro musamman irin wannan gabar a ci da halakawa ga waye sai ga an fara tawile-tawile ai abin dai abin a hankali ai sai a hankali shi ko matashi ɗan gaba-gaba dai a mutu shi ba ruwan shi matashi kenan amma matasa suna bukatar su zama da manya tare da su har su yadda su gaban kansu fargaza za su yi barna za su yi kaga a nan wurin Allah ya ce matasa ne karara matasan nan amanu bi rabbihim sun imani da ubangijinsu Allah ya ce wa zidinahum huda sai muka kara musu shiriya akan imaninsu nan ne malamai suke cewa abin da ake ce ma ziyadatul iman al imanu yazidu wa yanqus imani ba wani dunkulan abu ba ne bai ƙaru bai raguwa a'a imani na ƙaruwa da karuwa ayyukan ɗa'a yana raguwa da ayyukan saƙo duk sanda kake ta ayyukan ɗa'a to imanin ka ne ke ƙaruwa wannan haka ƙa'ida ce kawai duk sanda kake ta ayyukan saƙo to imanin ka ne ke zaizayewa shi yasa ake addu'a kullum na ziyaratul iman Allah ka ƙara mana imani Allah ka azurta mu da ayyuka na ƙwarai wanda imaninmu zai ƙaru Allah ya ce wara baɗana ala ƙulubihim sai muka ɗaure a shi ko ga imani ba ka sami taimako daga Allah ba aka in ka ci in wani abin ka ci karo da wata fitinar sai ka ga fitinar ta tafi da kai ba haka ake samu ba wani da fitinar kuɗi ta zo sai ka ga an share an tafi da shi wani fitinar mata amma hadisin da da muka karanta ko can shi ba mu karanta shi ba banda cikin abin da aka fitini al'umma shine mata wani da mace za ka ga an tafi da shi wani mulki saboda mulki yanzu sai ka ga komai zai yi tsafi ne zubar da jini ne waye ne karya duba ba abin da inda zai sami mulki wani akan kuɗi ko zai yi inda zai sami kuɗi to shi yasa ake buƙatar rabbul qalbi wasu hi Allah yake su muka su. A sarki mai mulki irin da kayanus ya kira ka ka ja da shi in ba Allah ya daura zuciya ba da kuke tsammani shine Allah ya ce izi kamu faƙalu lokacin da suka tsaya gaban masara kenan a zalimi suka ce rabu na rabu samawa ard mu ubangijin mu shine ubangijin samai da ƙasa wannan magana ce mai nauyi ba kowa zai iya taba gaban mai mulki a zalimi wanda yanzu zai sa a raba ka da duniya ce ubangijin mu shine ubangijin samai da ƙasa suka ce lan uwa min dunihi ilaha da ɗai har abada ba za mu taɓa kiran wani tare da Allah ba alloli mu ce su ma Allah Allah Allah a'a Allah ɗaya ne shi ne ahadun Hamadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun Allah ka kare mu da imani Suka ce laqad kunna izan shaɗaɗa, ɗan har muka je muka bauta ma wani ba Allah ba to mun faɗi ƙarya da mu mun san wannan abin da aka bauta din bai cancanci bauta ba Ke, eh, sai Allah ya ce ha'ula'i na takhazu min dunihi aliha suka ci gaba da bayani ana bayanin kissar su suka ce wannan mutanen namu su ne wanda suka riki wato ainihin ababen bauta banda Allah aga suna faɗin yadda mutanen suke kenan suna shirka mushirkai ne wasu ababen da ban suke bauta ma ba Allah ba lauya atuna alaihim bi sultanin bayyin kaman haka ne laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin ina ma da ake sun zo da wata hujja bayyananna wacce za mu yadda wannan allolan ababen bauta ne mu ma sai mu bauta masu ai har yau har gobe haka abin ke tafiya ko duk wasu masu bautar wannan ababen da ake bauta ma yanzu wasu su ce yan faiza ne wasu yan ilhaji ne wasu yan haƙiƙa wani wa dukkan da za su zo da hujja sai a je a bauta ma suke bauta ma amma ƙarya ce kawai ba da za ka wanda ya yi ka yi sama ya ƙasa ka ce ka bauta mai ka watsa da yake je ka riƙe wata haƙiƙa wata faiza wata shirme Allah ka samu gani Allah ya ce wa idhi tazaltumuhum kuma ya'buduna na Allah lokacin da suka kaurace mu wancan mutane nasu da ababen da suke bauta mu suka ce sai Allah kadai shi za su bauta ma to daga nan ne fa'u ila al-kafi sai suka je suka shiga kogo yanshur lakum rabbukum wato ubangijinku nan wurin zai yalwata muku min rahmatihi daga rahmarsa wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa sannan kuma ya ainihin wato ba ku dukkan wani kulawa daga al'amarinku da wani wato abu al'amura na sauƙi da zai zo maku na'am ne Allah ya ce وإذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وهم في فجوة منه نعم ذلك من آيات الله من يهد الله فهو فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد نعم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نعم ابن كثير كافين كان ya yi ƙoƙari ya rafin ƙisa ta ashabul kafi da suka shiga kogo suka ɓoye Allah ya ba su mafita ya alaƙata da annabi shiga shi kogo da ya yi shi ma da abubakar don su sami maɓoya daga mushirikai makiya da suka taho suna neman su ruwa a Jallu. Allah ya ba su maka ya ba su mafita ya ba su kariya mushrikan nan suka zo har inda kogon yake suna neman su amma Allah bai nuna musu ba Allah ya tsare su Allah ya kare manzansu da Abubakar suka gama kwanakin su suka fita suka tafi waye rabbin kissar waccan da wannan ka san yadda Allah yake ba bawa mafita abinda ake so dai ka bi Allah ka sami yaƙini zai baka kariya da mafita in dai da ikhlasi don shi kake to wallahi zai baka mafita amma idan kana raba kafa ne ana jin anya zai taimaki ka ba zai taimaki ka ba zai baka kariya zai to nan fa sai ka shiga cikin matsala to shine Allah ya ci gaba da ba mu kissar su yace wa shamsa wa shamsa idza talat tazawaru an kafihim a wata qira'ar aka ce tazawaru an kafihim zatil yamini wa iza gharabat taqriduhum zata shimal wato zaka ga rana idan ta hudo tana kauce masu daga wannan kogon nasu zaki lamini ta bangaren dama tana ranar take kauce musu mana sai zama ta dan shiga ciki haka yadda rana take in ta leko a ɗaki zaka ga ta dan shigo a gefen da take kun san rana tana tafiya ne tana dawa ko kwanaki can ta taho ta zo har nan kudu yanzu ta dawo nan arewa take yi idan tana nan za ga rana ta leko nan wadda kuma take wani lokacin can za ka ga ta leko ko kuma a nan za ta leko tana gabar duk kuma za ta faɗi ka ga ta leko wancan kafofin waɗanne kawai ake so a nuna mana zamansu na kogo idan ka ga rana za ka ga idan ta leƙa kogon tana kauce masu ta gefen su da dama sannan wa iza wannan yayin da rana za ta hudo kenan yayin da kuma za ta faƙi kamar yanzu yamma kenan nan kuma ta qarduhum ta shimal sai ta rika kauce masu ta bangaren hagu kaga ba wuri guda rana take shigo masu take damun su ba kenan da safe ga yadda za ta haska kogon rana kun san amfanin ta ga abu mai rai ko da inda ba ta taba da matsala bishiya ce sai ɗan adam ya waye ne wannan wani karatu ne mai zaman kanshi sai kogon ya zama yadda rana za ta rika shiga suna amfanuwa da hasken rana da kuma ɗiminta da lokacin safe da kuma lokacin maraice Suna ganewa da kyau Allah ya ce wahun fi fajwatin min su kuma suna tsakiyar shi shi kogon can inda rana ba za ta zo ta dame su ba can ma ba za ta dame suna tsakiya amma ranar haskenta da ɗiminta biyu na samun su Allah yake zalika min ayatillah wancan labari da ake baka na ashabul kahfi da yanayin su na shiga kogo da yadda suka shiga wannan yana cikin ayoyin Allah wanda za su taka san Allah kai imani da shi man yahdillah wa huwa al-muhtad sai dai wanda Allah ya shiryar to shine fa shiryayye wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda kuma ya bata to fa ba za ka sami wani majibinci da zai iya shirye da shi ba wanda duk Allah ya ɓatar da shi ba mai iya shirye da shi wannan ka ji nan sai ka gode ma Allah ɗan uwa Allah mun gode ma da kai mu musulmi Allah mun gode ma da kai mu al'umman manzo Allah mun gode ma da ka saukar mana da alƙur'ani Allah mun gode ma duk wasu hanyoyi da alamu wanda da su ake samun aljanna ka samu a kansu Allah muna godiya dan da gashi cewa wanda Allah ya so shi yake shiryawa duk wanda kisar da ka ji da labarin wani ba zai fahimta ba a tsogar mu na duniya ta yau suna nan da fasaha da kimiyya da kere-kere har yau ba su san Allah shi ne abin bauta ba ba su san manzo shi za a bi ba a sai da ƙur'ani littafi ne saukake ba duk wannan kimiyyar tasu da suke takama da ita kai da ta kai ka ci gajiyar ta don ta sa ka ƙara san Allah ka ƙara tsoron Allah kai amfani da ita ka ji daɗin bauta ma Allah kai ka fi cin gajiyar kimiyyar su sun kera sun wahala sun komai amma ba su sun san Allah ba su gama kere-keren su mutu su sai a su wuta saboda me wanda Allah ya so shi yake shiryawa wanda kuma bai wato Allah ya batar da shi ba fa wanda ya sai shirye da shi in ba Allah ba shi ya sa muke godiya Allah shirye da kai mana kuma Allah ka ƙara mana shirya to wannan a sai abin da na gaba ko hasibuhum duk duk ce mu je أيقاظا وهم رقود نعم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نعم وكلبهم باسط ذراعين بالوصيد بعيد نعم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله يتي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ذاك اماني ذاك اماتي cewa karke suke in ka gansu kan su karara kwanciya ga sunan kamar wanda suke ba bacci suke ba Allah ya ce amma wahum ruqud amma bacci suke yi haki suke yi wani nuqallibuhum zati al-yamin wa zati shimal Allah ya ce muna jujjuya su ta ɓangaren damar da ɓangaren hagu ana ba wuri guda ba yadda za su cuci kinan. Allah ya ce wa qalbuhum ɗin zira, aiki wasit karansu kuma yana shimfiɗe da ƙafafunsa na gaba a dandamalin ƙofar wannan kogon. Lawi talata alaihim da za ka tsinkaye su ka samu kaɗan leƙa ka gansu Allah ya lawan lawallaiti minhum firaran da za ka juya a guje wala mulita minhum ba, kuma da ka cika daga tsoro abin da ka gansu saboda kwarjini Allah ya sa masu asan Allah ya samu abu kariya da sai ba wasu matarai na daban to ba gashi ba wanda suka biyo za su na neman annabi da abubakar har ramin suka zo amma Allah ya sa kariya ba su iya ganin sa ba ko da an bashi shi kariya sai zo ya fita da daddare haka suraka ya bi shi yana so ya kama shi ya kasa har sai da ma ya matso ne nemi alfarma sannan isa wannan duba kariya ba to haka nan Allah ke ba mu labari anan nan wurin cewa za ka yi tsammanin su a farke a bayan Allah ne kwance bacci suke amma an ka gansu idanun su tar maza zai kama idan su eh amma kuma me suna ta bacci ko hum bacci suke ta yi suna ta baccin su shekara 309 wani ƙallibuhun za ta lemini wa za ta shimal Allah ki biya mana hikima tashi a shaidan adam kaga inda da rai ba za a aje shi kawai wuri guda sandandan ba sai riɓe eh fatar inda yake kwanciyar yau da kullum za ta riɓe ta lalace eh kan kuma inda ba a jiyan shi kuma jini zai bushe dina yawo amma da hikima ta ubangiji sai aka rika juya su su juya nan su huta su juya nan su huta haka suka yi ta yi ba wani abin nan ka dubi da Allah yake maka kai in kana bacci da daddare din ka kwanta gefe baka san sai da kake juya ɗaya gefen ba ɗaya gefen ma baka san sai da zaka juya ba gefe din ni'ima ce ta ubangiji amma dan adam sai ya manta da wannan ni'imomin Allah ya ce wa kalbuhum basu zira'ai bil wasi karan su yana tare da su wanda ya bi su shi ma dan ya zama aya yadda su ma haka shi ma abin da ya shafi ke shafai yana nan uri da idan shi kamar yana gadin su in ka gan shi a kofar kogon san yadda kare yake gadin inda yake gadi ko ai ba cikin gida yake zuwa ba kofa yake zuwa duk wanda zai zo shi zai fara mai gani shi zai fara mashi mara ba, wanda zai karba ne ko wanda zai kora wannan haka Allah ya nuna ya ce wata falala ta su da za ka gansu kuma su rigita za ka shi ne lawai tsalata alaihim lawallaita minhum shararan ba za ka gansu to za ka juya a guje saboda me a ru'uban wata wato farjini da haiba da aka ba su ka firgita ka juya ga ko inda wani ba mai iya zuwa wurin su ɗan sarkin ya neme su zai kashe Allah ya kawo sun shiga kogo sun ɓuya kuma ga tsaron da Allah ya ba su wani sarki ya iya da su da can suna nan sun koma gefe suna bauta Allah ‘yan tsurku da 'yan fada sun je sun kai labari an zo an tafi da su gaban sarki to daga nan kuma suka fita daga addininsu don gudu da addininsu ashe kun ga har yau 'yan uwa duk sadar za a raba ka da addinin kai hijira ka tafi inda za ka bauta ma Allah sannan kuma za ka ga cewa samari kullum 'yan uwa ababen tafiya ne amma su zama fa akwai aƙida tare da su kun ga samarin nan imani da Allah ne tare da su matashi bai gane addini ba to kuma akwai tashin hankali ga wauta ta ƙuruciya ga kuma rashin fahimtar addini ga jahilci wani abuwan suka haɗu mai kuke tsammani sai fashe-fashe eh sai kashe dukiya al'umma sai kwace sai sai abuwa daban-daban matashi kulle ya ƙoƙari ya gane aƙida ya san Allah ya san manzo ya riƙe ƙur'ani wannan sai ya saita wannan hamasa tashi sai ya zama kuma Allah ya zama ya ba shi wani babban wato matsayi tun da tuni matasa ana magana saka annabi lokacin ruba yakin uhudu matasa suka ta hurin manzo suke so ya ba su dama a je yaki da su sai ku yi hakuri tukuna sai akalla kun kai shekarun balaga ba haka ya kamata matasan yau ku zo kwakwalwa ku fa yau yau zamanin kimiyya nan ko shiga kimiyyar da ake aiki ku duk wata fasaha da wani bincike da wani mai kuyi amma gefe guda a ƙida tare da ku likita kake operation kake yi a'a harkan magani kake ko ina kake ga wannan sana'a kuma ga ƙur'ani tare da kai ga imani injiniya ne kai wane iri ne injiniyan ɓangaren gini ne ɓangaren waye ko me ga ka ga kuma ƙur'aninka ga imaninka to sai ka ga abubuwan mu sun kyau duniyarmu da lahirarmu amma ka riƙa ɗauka wannan kimiyyar da zamanin shine kaɗai ci gaba ka manta da Allah ka manta da manzansa kafiran duniya suna burge ka wanda su wuta za su yi wallahi su Trump ɗin nan ba su tuba ba kafin mutuwar su suna mutuwa wallahi wuce za su duk wannan duniya da yadda Allah ya ba su yanzu mutanen wannan Isra'ila wanda suke azabtar da mutanen in suka mutu ba su tuba ba duk wuta za su je to wanda ya shiga wuta kuma ina ƙarshen azaba Ƙarshen azaba kenan an nuna man lokaci yan uwa a nan za mu tsaya wannan kisar ba za ta gamu ba a yau sai Allah ya kai mu gobe su mu tsora abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya gafarta mana Allah ya mana jagora Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa masu neman addu'a da wanda ma ba su ce suna neman ba Allah duk ka san bukatun mu kai ne ka halicce mu ka san bukatun mu to Allah ka biya mana duk bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana na shari ka canza su zuwa ga alkhairi marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya mu Allah ka kare su da lafiya wanda matasanmu da suke ta neman aiki ko suke karatu ko sana'a Allah ka yassare ka buɗe ka ba su duk abin da zai taimake su a rayuwarsu da zamantakewarsu da faɗi tashensu iyayenmu Allah ka taka musu alkhairi Allah ka sa aljanna ce makomarsu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله rabbil alamin